tsohon ministan ilimi a lokacin marigayi shugaba umar musa yar aduwa ikira aliyu bilbis kenan yake bayyana ficewarsa daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar adawa ta apc tare da magoya bayansa da ma wasu jigajigan jam'iyyar pdp a matakin jihar tsohon ministan wanda tun a shekara ta 1999 yake a cikin jam'iyyar pdp ya bayyana dalilansa na canza shekar a gaban tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da gwamnonin jihohin Zamfara, Sokoto da Adamawa a wani babban gangamin jam'iyyar APC a Gusau babban birnin jihar Zamfara. Mun yi dubu kusa ashirin a yanzu da muke a wannan wuri wanda muka yadda muka amince mu shiga wannan jam'iyya mai albarka makasudin shigan mu jam'iyyar abc kowa ya san abin da ke faruwa a ƙasar nan mu daina yaudara kanmu mu daina gaya ma kanmu ƙarya gaskiya ta zo yanzu ba lokacin da 'yan najeriya za su canza gwamnati da mulki na gaskiya na adalci kowa ya san ni da ɗan adawa ne a wannan jiha yau tarihi ya maimaita kanshi ga tsohon gwamna yariman bakura ta ikira biyu kudi a cikin jam'iyya gwamnan jihar zamfara abdulaziz yare abubakar na ganin wannan babban kamu ne da jam'iyyarsa ta apc ta yi to amma fa ya ce min taɓi ne to duk waɗanda suka yi ministoci in aka hito yau muna tare da su a nan kuma waɗanda ma ba mu tare da su insha allahu suna nan kan hanya ku ba ɗan lokaci kaɗan shi ko tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya damu ne da rashin jihar Kebbi a tafiyar ta jam'iyyar APC. Ran da aka ce makwabcinka bai tare da kai sokoto zamfara yaya za ku yi da kebi ai da duka jihohin nan guda uku tare suke to me zai sa a ce yau kebi ba ta cikin wannan tafiya ga manyan sokoto ga manyan zamfara to saura ku dawo da manyan kebi to amma gwamnan jihar adamawa admiral murtala yako mai da hankali ya yi a kan halin da jihar ta zamfara take ciki na kashe-kashen rayukan jama'a tare da nuna yatsa a ce. don allah mutanen zamfara gaba ɗaya. kakku yadda ku faɗa tsakanin ku bare a gini da jini ba wani bafulatani da zai kashe bahaushe ba wani bahaushe da aka sani na kashe bafulatani in aka yi kisan nan to daga abuja aka aiko su in aka yi kisan nan daga abuja aka aiko su dama allah allah ke a samu mu faɗa akan kabilanci akan addini akan ina aka haife mu wannan kan iya kasancewa rama ta kwarkwara domin kuwa 'yan kwanakin baya ita ma jam'iyyar pdp mai mulkin kasar a wata sanarwa ta fito karara ta zargi jam'iyyar adawa ta apc da kitsawa tare da hura wutar tashe-tashen hankula abinda jam'iyyar ta musanta murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya